alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku nasiru sani zan gabatar shirin na wannan mako zai yi dubi ne akan yadda al'ummar karamar hukumar ubagi na jihar rivers da ke yankin niger delta a tarayyar najeriya suke fama da matsalar yoyon iskar gas sanadiyar fashewan bututun iskar da aka samu tun a watan yunin shekarar 2023 wadda ya sanadiyar gurɓacewar ruwan sha da ya sa al'ummar ke kamuwa da cutar amai da gudawa har zuwa wannan lokaci kuma babu wani kamfani da ya tabbatar da cewa shi ke da mallakin wannan bututun iskar gas ɗin. Wakilinmu da ke yankin Murtala Adamu ya zanta da wata mata da ta taɓa kamuwa da cutar inda ta shaida masa irin yadda ta tsinci kanta a wannan lokaci. Hakan ya taɓa faruwa da ni a satin farko na watan Disambar shekarar da ta gabata. Kusan kowa ya ga yadda na jagata sosai kafin aka garzaya da ni zuwa asibiti. Ina mai amai da gudawa. Shi ma wani basarake ya bayyana takaicinsa kan yadda ya rasa 'ya'yansa guda biyu a yayin da wannan cutar ta amai da gudawa ta barke a garin nasu. A cikin sati ɗaya na rasa matata da kuma 'yar autana mai shekara goma sha biyu dukkansu sun rasa rayukansu saboda cutar kwalara dalilin da ya sa kwalara take addabar mu shine saboda rashin tsabtataccen ruwan sha da muke fama da shi a yankin namu zan nuna muku kalar ruwan da muke sha ku ga yadda suke A shekarar 1970 zuwa 1980 da kamfanonin suka fara haƙar iskar gas a yankin na Niger Delta, al'ummar suke fuskantar matsaloli da ya shafi gurɓacewar muhalli, kuma babu wani mataki da suka ɗauka na tallafawa masu wannan yanki domin su sami lasar roman abin da ake haƙa. Ga kuma abin da wani manomi yake cewa. Oil companies operating in the Niger Delta having laid their pipes in the 70s. Tun daga 1970 zuwa da 80 kamfanonin haƙar ɗanyen man fetur suka fara aikin su a yankin Niger Delta da zumar lokaci zuwa lokaci za su dinga kiyaye samun matsalar fashewar bututun mai tare da tabbatar da kare lafiya da muhallin al'ummar yankin daga cutuwa daga gurɓataccen ɗanyen man. Lokuta da dama malalowar ɗanyen man fetur na faruwa ne a sakamakon sakaci daga masu haƙar man. musamman muna fata za su sa himma domin su tabbatar an samu tsaftacen muhalli. Kusan watanni takwas kenan da bututun iskar gas in ya fara yoyo amma duk mataki na sanar da kamfanoni da al'ummar yankin suka yi abin ya ci tura. Kamar yadda basaraken karamar hukumar Clinton Elemele yake cewa. This thing started by June of last year. The, the pipe Wannan lamarin ya faru ne a watan Yuni shekarar 2023. Babban bututun iskar gas na kamfanin Agib ne ya fara yoyo, sannan mun sanar da su cewa su zo su duba su ga abin da ke faruwa. Amma kamfanin Agib da suka zo duba suka ce bututun iskar gas ɗin ba nasu ba ne. Sannan muka tafi wajen kamfanin LNG haka zalika su ma haka suka ce ba nasu ba ne daga ƙarshe bayan tsawon watanni wannan abin yake ci gaba da faruwa sai kuma ranar litinin muka ga yoyin iskar gas ɗin ya karu sosai daga nan sai gidaje suka fara girgiza kowa ya fara gudu don tsira da ransa da safe kamfanin agip ya zo ya musanta cewa bututun iskar gas ɗin ba mallakin su ba ne last night A zantawar da wakilinmu ya yi da shugaban karamar hukumar obage shugaban ya ce wannan matsalar ta samo asali ne bisa kuskure ko kuma dadewar da bututun iskar gas suka yi na tsawon shekaru talatin ana amfani da su ba a canja ba, wanda ya kamata kuma a ce an canja su. Uh, uh, wannan kuskuren da aka samu ya zo ne biyo bayan matsala daga inda ake hakar iskar gas kamar yadda kwararru suka sanar da mu Uh, uh, uh, Saboda wasu daga cikin kayan hakar iskar gas sun share tsawon shekaru sama da talatin suna aiki wanda ya dace a canza su ko kuma a duba inda matsalar take a gyara bututun. Iyalanmu da 'yan uwanmu mazauna yankin suna cikin tsoro da fargaba. Eh, ya kamata gwamnatin tarayya da sauran masu alhaki a kai su dubi halin da al'umma ke ciki kayan aikin gaba ɗaya sun tsufa ya kamata a canza a saka na zamani ta yadda ba za a ƙara samun irin wannan matsalolin ba tunda har su ne masu amfana da arzikin ya kamata su tabbatar sun samar wa mutane yanayin muhalli mai kyau such economic uh, something be collected from such a eh, community. Kada sha'afa, ana sauraron wannan shiri ne daga sashen Hausa na gidan rediyo Faransa. Duk da arzikin da Allah ya huwace wa al'ummar, har yanzu suna fama da rashin ababen more rayuwa kamar su ingantattun hanyoyi da kuma uwa uba ruwan sha da makarantu da asibiti. Yayin da wani dakta yake cewa sun kwantar da sama da mutane 200 a asibiti duk da cewa ba su da kayan aiki isassu, amma haka suke fafatawa. An kwantar da mutane 124 a ranar Litinin, a ranar Talata mutane 95 har ila yau ma mutane 220 da mafi yawancin su zazzabin malaria suke fama da shi kuma mun yi kokarin basu kula mai kyau sai kuma wasu daga cikin su da sigan su ya hau shi ma mun samu nasarar basu kula da ya kamata. Sai dai babban kalubalen mu shine na rashin kayan aiki a wannan asibiti. Ita dai wannan matsala ta haifar da gobarar daji inda filayen noma na al'ummar yankin da amfanin gona da suka noma suka ƙone. Dr. Yusuf Isa Sokoto, malami a kwalejin kimiyya na Umar Ali Shinkafi, ya yi mana ƙarin bayani dangane da matsalolin da akan iya fuskanta a cikin wannan yanayi. Za mu ga cewa mai yana ɗauke da sinadarai, kuma waɗannan sinadarai suna da illa ga ƙasan muhallin da duk ya bi ko ya shiga a mahiyawancin inda gurɓatan mai kewa illa wuraren da ake tuninsa za ka samu cewa wurare ne waɗanda adda albarkatun ruwa to in kuwa haka nan ne man nan zai gurɓata ruwan da ma suke sha zai gurɓata ruwan da ake amfani da su a yi noma zai kashe mahi yawancin amfanin da ke cikin ko dai gonaki ko ruwan uwa uba zai kashe wannan ƙasat wadda ya kamata a ce tana ɗauke da sinadarai da suke taimakawa wurin haɓakan noma to shi ke sa ake samun ƙarancin ruwan sha a waɗannan wurare ake samun ƙarancin abinci a waɗannan wurare ake samun ƙarancin albarkatun ruwa irin su kifaye da makamantansu abin da nake so in bayani nan shine duk inda aka samu gurbata ta mai musamman hetur da sauran albarkatu da yake tattare da shi za ka samu cewa wannan ƙasar ta wannan wurin za ta tashi daga aiki ma'ana duk abin da ya kamata ta bayar na albarkatu na noma da makamantansu ba za a samu ba ruwan ma za su gurɓata Bubale Ekelome shi ne wanda yake tsakanin kamfanonin da ke haƙar iskar gas ɗin a yankin Niger Delta, inda ya koka da yadda kamfanonin ke nuna halin ko in kula a kan halin da al'ummar yankin ke ciki, bayan shekaru da dama da suka shafe suna morar arzikin man. To gaskiya mutane da yawa sun rasa rayukansu tsawon wannan shekaru kusan saba'in da suka gabata. Duk wani kala abinci da aka noma baya tsiro, sannan ba mu iya noma da kamun kifi. Sannan kuma ba za mu iya yin aiki a masana'antar man fetur ba, kamar yadda ake samun matsalar mutane suna mutuwa da cututtuka masu alaka da kamar ciwon cutar daji. Sai kuma sakamakon zazzabin cizon sauro a kwanakin nan a jihar Bayelsa. First of all, we want to make it as uh, visible as possible. as a report to go around as much as possible. Let their shareholders, let their bankers. Amma sun mai da komi na kamfanonin daga su sai 'yan uwansu. Waɗannan mutanen suna aiki ne a yankin Niger Delta a matsayin ma'aikatan kamfanonin man fetur. Dole ne a yi musu hukunci. Mun yi imani ba za mu daina neman hakkinmu ba. Indeed, murderers back in Bielsa. Uh, they've committed so much atrocities that they must be held accountable. We believe we won't stop at just campaigning, but we want to solicit the support of everybody that has conscience in him. Suna samun goyon bayan duk wanda ke da lamari a ciki, sa'annan bayan haka za mu iya kai su kotu ya zama hujjar da za ta sa su tashi tsaye. Ya hujjojin da muke da za mu yi amfani da hakan a gaban kotu don a hukunta su, ko kuma a tilasta musu aiwatar da gyara. Have them compelled to carrying out remediation and restoration of the land back to its pristine tranquility before they came. Yes, first and foremost, these transnational companies are in the habit of behaving in what they call double standard. So they come to your jurisdiction. Eh da farko dai waɗannan kamfanoni na kasashen ƙetare suna ɗabi'ar yin abin da suka ga dama. Bayanai sun nuna a zahiri suna ba wa wasu manyan ma'aikatan cin hanci da rashawa. behave in manners that are not supposed to be uh, uh, what a regulator should stand for. So, to that extent, they knowingly take, took advantage of a regulator that doesn't have all the capacity to be a regulator. Note that Nigeria is a third world country, and these are uh, Kuma abin da ya kamata masu tafiyar da harkokin kamfanonin su yi shi ne, su yi abin da ya kamata na sharewa al'umma hawayensu. And so you must have heard of the Halliburton scandal, for instance. It was IOCs that paid bribes to Nigerians and ensured that they uh, uh, disorganized the system and got advantage over um, Ba shakka Najeriya ce ƙasa ta uku a duniya wacce take da tattalin arzikin man fetur. For the first time, scientific studies, scientific surveys have been carried out turned. Baya ga waɗannan matsalolin, dakta ya ƙara bayyana mana cewa wannan matsalar takan iya janyo matsalolin rasa gidaje gaba ɗaya a yankunan da suke fama da irin waɗannan matsalolin. Gaba ɗayansa, ya Allah ruwa, ya Allah ƙasa, kai har ma iskan da ke wannan wurin zai samu matsala. kuma waɗannan matsalolin suna haifar da ƙarancin muhalli ta ɗayan ɓangaren suna haifar da curutoci iri daban-daban don hakan nan a gurɓata wuri da mai ko makamancin nau'o'in shi ba ƙaramar illa yake kawo ma muhalli ba saboda ba za a samu ingantaccen muhalli da za a yi rayuwa ba shine za ka samu mahiyancin mutane su kan ƙaurace daga wannan gurin da hakan nan idan ana son a samu a dawamammen muhalli wanda adda abinda ake kira saren wanda adda duk abinda muhalli ka bukata na shi kyautata to dole ne a yashe man kuma a ɗauki matakai na rashin barin yana zuba har yana gurɓata wannan muhalli in ba haka ba waɗannan abubuwa da na saho baya a su za su shirin maye wannan gurin inda mai ya zuba shirin ka rayuwarka ya tattauna da dr lukman ɗanladi muhammad inda ya yi mana bayani kan irin cututtukan da akan iya kamuwa da su sakamakon shakar iskar gas gurɓatacciya irin wannan amma apart from wa'annan ma yana tayar da wasu cututtuka da yawa sabila da akwai ciwon da yake kwance kana girma yana dan bayyana in har garkuwan jikinka yana daɗa ƙasa kuma baka samun ingantaccen abinci da kuma abubuwan da kake tafiyar da rayuwanka da shi wani lokaci eh, talauci yana da yana contributing abubuwa da yawa wanda in dama kana dan da dan dama dama sai zama ka zo ka samu jaraba ibtila'i ko wani abu na rashi so da haka ga wasu abubuwan da da suke dan kwance suna tashi because shi ainihin yana danganta kuma da shekarun mutum don akwai wayanda suke highly risk na irin samun wayannan cututtuka irin ƙananan yara da kuma tsofaffin mutane da ƙaramin yaro garkuwan jikin shi babu karfi haka shi ma babban mutum daga wanda ya haura shekara 60 ya sama su ne da aka ga suna da developing medical condition da yawa wanda muna su geriatric diseases so ana iya suna su sun fi developing su ne kategorin mutane da suka fi developing sannan amma duk wanda yake mu'amala da wannan iskan gas din so da aka samu shi occupational hazard din shi kenan illan da yake samu wajen aikin tafiyar da rayuwar shi kenan baya ga irin waɗannan cututtukan da akan iya kamuwa da su sakamakon shakar iskar gas din dakta ya bayyana mana cewa akwai wasu matakai da ya dace al'umma su ɗauka domin samun kariya. so muna ba da shawari mu a mu na asibiti ko ma'aikatan lafiya cewa dinga amfani da ppe personal protective equipment don in kace mutum ya amfani da face mask kawai sun batta so akwai a lot of ah, ah, wajaje da kuma za su iya kamuwa da shi don iskan gas yana iya cutar da wasu bangarori na jikin mutum ba ma fufu kawai ba so amma duk lokacin da mutum in dai sana'an shi ne ko yana rayuwa a wajen ana so ya dinga amfani da wannan PPE personal protective equipment din don daga ciki akwai takalmi wanda zai daura kafan shi da shi kamar boot sannan kuma yana da jacket riga ainihin life coat irin nasu da hand glove a ciki sannan akwai face mask din sannan akwai glass akwai shell akwai hula wanda idan mutum yana amfani da irin wannan sai infection control shi ma idan kana samun irin wannan to yana eh, takaita abubuwa din za ka samu mutum irin abun da sauƙi sosai Kwamfiyatu a ce mutum ya shiga abun haka hannu haka babu kariya babu wani eh, mataki precaution so da ka iya samun abun zai mishi illa da yawa amma daga cikin irin wannan cututtukan da yake tayarwa shine na gama akwai asma din don shi duk lokacin da gurbataccen iska ya shiga hanyar jini da yake cikin fufu na mutum so ko dai yayi illa wa fufun ta kumbura ko ya ya kosin damage na fufu din kanta ko kuma kaga ya kawo mishi ya developing mishi wani chronic medical condition wanda ba a fata Ko akwai wasu hanyoyi da akan iya kamuwa da irin waɗannan cututtuka baya ga shakar iskar gas ɗin? Nan ma Dr. Lukman Ɗanladi Muhammad ya yi mana ƙarin haske dangane da wannan lamari. Shi yasa muna ce yana da kyau a ainihin tsabtace muhallinmu don wayannan e, gurbataccen iska sukan zo ne daga irin air pollution gurbataccen waje ko kuma wajen da ana e, amfani da wasu chemical chemical a wajen ko kuma wajen dai akwai hatsari sosai sai shi kuma kamar iskan gas yana tattare da chemical din shi a cikin shi so duk lokacin da mutum zai yi amfani da wannan gas din inda ko kuma iskan gas ta zo ya tabbatar ya toshe don akwai wayanda suke amfani da irin wayannan Uh, gas da ake dafa abinci gas kuka to su ma muna ba da shawara kar mutum ya ga kaman iskan tana yana jin warin ba daɗi kamar ba wani abu bane a hankali hankali tana cutar da shi wani kuma za ta tayar mishi da wani kwancaccen ciwo ne wanda watakila shi shi kan bai sani ba ko ba diagnosin ciwon ba sai lokacin da ya shaƙi wannan aka je aka fara gwaje-gwaje sai kaga an binciko wancan an binciko wannan an binciko wannan wanda in hankali bai in mutum bai hankali ba sai kaga ciwo ne wanda dukansu manajin nasu dole akwai magani a ciki akwai gwaje-gwaje in mutum bayi da karfi kuma to condition din yana zuwa deteriorating kaga ya sa shi a cikin wani yanayi na neman taimakon da za a yi jinya don wani ci daga cikin irin wayannan cututtuka da yake iskan gas yake kosin wannan dole sai an ce maka a je a chest CT scan wani za a ce a mishi a aje a yi kaza a yi kaza wanda gwadi wani gwadin kamar chest ct scan din nan ban manta ba da kudin dubu talatin ne ko sama ne do ba layin aiki na ba kenan amma na yana da tsada is very cost is very expensive so muna dai ba da shawari duk lokacin da mutum zai shiga cikin irin wayannan eh, gas din inda akwai iskan gas ko kuma gurbataccen iska ya dau matakin kariya shine mafi a'ala shine mafi eh, girma da ya kamata mutum ya ɗauka ba sai ka kamu da ciwo ba Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa RFI da kuma wakilinmu da ke yankin Naja Delta a tarayyar Najeriya Murtala Adamu da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.